Yeah.

ます。 Allah ka barai ya kake ganin wannan kisa da aka yi muku shi kana ganin kun karɓi wannan kisa ko yaya Misbahu Kano aka cewa kai yanzu duk Allah yana yiwa wagga wasa a ce haka wai wai kisa na eh mu ba mu yadda ba Allah ka bare kamar iya ba ku yadda ba bayan ana ganin cewa gashi an kama sun wadda ku haka a wannan fili eh alai ture ne ture ne ture ne da haka mu zo muka wani sati a koma aza wasu dubu ɗari biyar na yarda aza wasu dubu ɗari biyar miliyan guda lalazi la ilaha illa automobil taɓa sanin to yanzu kana ganin idan an kuma sawa wani sati kana sa ran za ku yi wani kokari a wannan wasan eh an kai wasan in kuma ana yi a sake wani sati shi nika so a yi to kana ganin aka sake wani sati kana ganin da riba a ciki a tsaya ka ji alamin zuwa kano ba haka nan na ba haka jiya ana cewa mun kare mun kare da wasa wai da autan mamma wai jamus jamus din wa wallahi jamus ba maza sai mata kowa ya kare da haka ni yanzu abin ka so a koma azawa mun kara dubu dari biyar wani sati bilalazi la ila illa autan ba a kosan da inda yi kuma autan ma ya zama tarihi Allah ka bare ka ba ce borin kunya kuke yi ka ce ya zama tarihi ni dai na ce a koma azawa a koma aza gasa da autan mamman eh wani sati sannan wanga wasa kasan baki ture ne ture shi ya kwaɗi haka ni ba yadda ba mu ba mu yadda ba ture shi na yi don haka wani sati a koma yi shi muka son shikenan Allah ya nuna mana zamu ga hukumomin wasan a koma sa wasa tin mu ga yadda za ku yi a wannan lokaci don shi ba ya son a zauna lafiya to ga dai nan nan ka goma gon manta wallahi lodar sai yake kamar ka an turo shi dambe ya kare gari nan ban na an komo shayi ba ka shan zai wanta ne ku da suka wallahi wani yaron fa yana nema fa wallahi yayi dakiya fa a gurin bakon zayyanu dan na ga ya tsaya fa ya nuna da gaske yin dan banza wallahi wannan jagon dan hausa fa to amma na san dai bakon yanu idan ya san wata bai san wata ba a bakon yanu dai ya goge a can ba kala kala ga shi nan wallahi bi da tattake amma bai samu ba ga dai lamban nan kai kai kai kai kai sanu da fawa ha la ila wallahi bakon zayyanu ya bi shi ga nan na nono shi yake amma wallahi bai fada ba wani fa ya fara biyo shi ya fara guduwa albarkaci a shabar kiɗa dan gobe ba dan gobe mai turun gaba kowa da barinsa damba dai ya bada mamaki shi ko ba dan kowa ne ba don kaki ne dan banza ciyama ba zai yani ya suma da shi amma bai faɗi ba wallahi ga nan dai wallahi Allah ba b'a zai yani ya samo shi wallahi ya samo shi ba b'a zai yanu ya rike b'a zai <laughs>